فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم amma sai masu saɓani cikin mutanensa suka yi saɓani dangane da lamarin annabi isa suka zama ƙungiyoyi daban-daban wasunsu suka yi imani da shi suka ce shi manzo ne wasu suka kafirce masa kamar yahudawa wasu bangarorin kuma suka wuce gona da iri suka ce shi ne Allah wasu kuma suka ce shi ɗan Allah ne Allah ya ɗaukaka daga dukkanin waɗannan zantuka azaba ta tabbata ga masu saɓani a cikin ranar da za su shaida tashin alkiyama da abin da ke cikinta na hisabi da ukuba.